alaihi wasallam ngiro ta annabiyan ma kan kayo banda annabiyan mu ne wa imam mursalina yadno mu annabiyan kurjin bora ko banda in warai da yusu banta wose dawon almiyalai dawon sahabai kurka ni ganda da ya kalam ko kendo ir ko tara amir da fonna gar kaira da boriyan da ya rabbal alamin erge ko tala warai kan gondi hini a gondi gabai irko ko min wafakan din wakan a ga yaddin da ya kusa sila mai kan matin da kukan diyan inir kendi non goriyo ine alfaga kan kondo wazo lallai irko ko mi afa da kun barganta se ir wai matkal talibi no kan so kun wor wo dandam. dandan watu fai da sanno ci amma ne sababo kan gogi dobo koy irin ka kai min barai bon alfa kai go gore ngora man ta faktare ma ga ir wokar kai ma ay kase ir go wokaru inta alfa kai ima hangan irin wani ayayi dir wani fassarai dir wani hadisai dir wani fassarai nan kan gogo gori ima tabbatar da sai kan gogo ba han yi mi sai sisse wani sababo kase gidda kai amma manta fautar faktare ma ga irgin warai yi irko mi batu irko mi suturan duniya da alaharan irko mi ga sinai mishannikun maganta gon irko ta lamin da margan jannatul firdaus da islam kul maganta ya rabbal alamin markacin no mara da da dai wasa dan alfaga kan aika sabanda kan ta sekho hasan saya irko ma albarka da aromar waga irko ma no bani Eh na tabbatar ni da silama kul maganta kada haikirin ne na mabo sai se sokoniyan irga bara mi sai wodun wa war ko wani wazai sola kan war ba alfaga bere go ka wani sidan ira igina no i kanta war kul ka wanna wazi bere sola wazi wodun wa sola hal alfaga bere gono irkanta talibi zubunadin wani inor go jilmandi gilman ka wani jilmandi zumbu watin alfaga bere mi dake ago sababaira kese irga ba yi da yi danga irwo talibi zenno sannaira irga can ha irga hatta da alfar bere ka nan kai sanan kan gonda hattiyan igsan ni sabun igir ba ita isa mu handiya ya da cinnon wa koy na kazalika al fag bere igondo mondo masu yan kan jama'ar beje ko iga yanga dini jilman za jama'a man kan di kulwa zo su wal gabo kai ga baci wori sabbu seno kuy wani pour que won waade soola warmir kenti taalibise warmi jilmandi watun bandiga warma kokorandi alfaga be ray im duga han sentay se sannayra ña fo sena silamay ir koy taala amir gaga sinay alfaga an wazo an banandi duk wazo nangi wasadirga alfaga wazo wasa wallahi a sare sahar bere bo amma haikar ga agoni ga agwa ga irrafo kul irme korbungun zama bal il insana ala nafsihi basira, basira. borfo kulu ngno gun gomba bis borfo alfa ga sare sahar bere bon kan ti sunna da'un alamai sunnance isa bai zoga zoga sunnance isa bai a cefa go tare a cefa go kulu hare sunnance aga goyno da irko ya mare makir ko ni ya mare ta alqur'ana ya irko ya ayyuhal ladhina amanu khulu fi silmi kafa يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إلكو جرا أنا تمند كيسي هاي ورك تمند اللي الكوي ورم مهور أسلام تريرا غباريا فو ورم سشيطاني ونشيلا وليغانا دم شيطاني دني منتكال إبرنو ورنسي أقول يا مد مير نفاسك تري وسب سير مكوي أمير غاقسيني na raga bariya ir hijai ir cabai ir buyaŋay ir wanfayyaŋay ikul kulu mate ga da annabi sallallahu alaihi wasallam wo sunnago amsite ni go sunna ni kago go boori ni wani mudno wani boori jogolo go boori amma nan kul cabai marganai go ni go ara din bu modu cabay si hinga te sunna wono din du dem ala alaari kalfa ka kabise wo kan nimita babu hay babu nuru nya nuru kai kufun hakan himan wone ya ñafo suna ir mahamburir koy aga hagono ir kangir bondambu ko sunnaga ir hijay dir cebay dir buyangay in fayanke hun boy kasne bondambu ko sunnaga amma do bode cir har tur ko koyan diddu turim da diddu hawdun da na woni man ta hakikir woni hanse ir koy mir gar sile wallahi irin hanse zama woni wo masibu be rono kan go kan irra agba safarai safara mota ir mutubi ir mir ko taraga ir ko mir hanse irmu ye annab sunna bun gabadiya fo irmu goyda irwol bankarayra irŋorayra ir haŋeŋayra yaadino ir buyoŋe do hara ir kumir gagsine alfagay kam mantindi kukandi hay kam bo irmu woga cer hongandi ŋunota asilamtarai wo karra irgu Asilamtarai borga hur asilamtarayra amma borga hay fonte kaŋ gin ka asilamtarayra marka irga baka alwala gonda hay kaŋ ga feeri jingar gon hankan ga feri ya nuna waslamu tare gon hayyar kan da bonni goy ba gor go jingar ba gor go mi ha ite mo banda bo si aslam ra bo si aslam ga karfa ko hay wo iraro irgo bim tere hongandi irko min nafandin da hankan irgma ilmu nafinda ya rabbal alamin azoga anise na nawakidul islami ashara hay kan alwala fe afwa kanga islam tare fe ka gorga borciman yo bari kan ni te dangi botte yango isa salam te isa a abay ga kan botte ce fari kan bonda keretengo bonda torgan ka bonde ya fulun ba fodu bor bu woni zamu bonne ko jahannama mara alfaga ka sai har wai insha Allah har ginare alfaga anisin wata mana shirku shirku borkul kan gane la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani wo bandaga aga jingar aga mehaw aga zakka aga hajji tan fo halinasa alhaji walinasa haziya hal akwai ga shirki te da irkoi sawa'un aga saba ga han na ko shirki ce ci na ko shirki ce ci izna ko ce ci bolbona ko ce ci ngi mu wi wala ngi ma bino bare wala kan himan wala mo shirka alhale wani ne kuka no bonni te aga bol kasla wala wani millara kan botte ce bari Goyi kur kan bote banda giri wai da ka handir kan bote ka borgon giri waye borgon koy gana kala ka to handir giri waye ki nafa bonna te borgon ma men tus ir ko sibara ir ko sedin dai hina odin man tubi bani go jingar ni go mi hawru bo ya ce farno wani go ir ko min halasi ya ko salamai wani man dan zai be no kan kula salama imir ara salama kan ara aslama hun kula ishambu shirku aslama kuna a cindirga la ilaha illallah muhammad rasulullah irde ne bon amma ibne ya hare a wani tabbatin da asiri aslamu kadin la ilaha illallah nuna almurno ga dare am ko shirkira almur almurno ga dare am ko shirkira iz wani ga jonte am ko shirkira iz aro mu jonte am ko shirkira azu kan wase no kere am ko shirkira har barka wani la ilaha illallah ibu ka shirku dan zai berno asar basero irko na hanga cendiyante irko tala akaseta annabiyan maga kanta annan muhammad sallallahu alaihi wasallam irko ne wala koda uhiya ilaika ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين musu musuwanta kanta annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam amanta halar shirku amma kalir ko tara agoga hanga kendiyan te asai dir kan goban se manta annam se sai se agoga hanga kendiyan te dir ko ne wal qad hakika <coughs> ya ir wahayi kan ga ayyuha rasul hay ko diya wa ila alladhina min qablika da mai kan te ne ginora ir wahayi ko ga amma ni muhammadu hal shirkin da ai irkoi kal ai mun goyi dumbu ai mun goyi hasara nim mul santara ala harra hal irkoi ta annabiya musu baranta wo kan irkoi ta lalata khair khalqillah umro bistakhar kul kal ko ta ka hal ban mo kan ngno ba ala har kai dum dukte annabiyan ma wo sai irkoi na won kon zanu annabiyan ma gono irko ina serbe shirkinda ay aygin goyi dumbunun temo mursantera to indi ni binde indi ni bin matnirgi hima amma hukun matana goyi ikan shirkirada irko mai hallas irko mai kanda yani ga irko tala ne nirte mursantera yomar kiyama ay fora irko tala ne inna allaha la yaghfiru إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلكو جيراني إنك إلكو سبحانه وتعالى إنغ سيا فبور كل سي كن نمبود شركو كن نمبود شركو إلكو إنغ سيا فاسي أما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما da burabur zuno fo kamatin da shirku da inga irko ba دين غبانا نبى من غير يهود دين غبانا نيان غوس إيرم هوجي زنوب كل زنوب نو إيرم هوجي دا زن غوس إيرم غبي نو غبي كير كوي غبان سي يافرون سبا نسيرا غوس إيرم غبي هوجي دا إير كوي نو ويك ثيرو ما دون أذاني كلمة يشاء إير كوي غي يافا غوس إير زنوب كم متين دشير كوي بونكا أبا يان غشير كوي دي دبر أبوا أبو هل شير كنتينو مسنا إن شاء الله أهونو أهورنو أهورنو نارا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إيكولي إن الذين ببوليدني كفروا كين كفر والماما من مسلمان كين كفر والمشركين بشرك شيء في نار جهنم يقول جهنم را خالدين فيها يقولون جهنم را أولئك هم شر البرية بوري وونغي تبوري كل جاس تا أنغي كل ميرا يكون رحلس يهو السلام الشرك ويمهو قيدا إلوا دوهم كشرك فوتمتي دنگ دكال وكان كاغ تور غنا kalbo kan kaag toor gana amma ja ka su da sirro shirkuna na to shirku hun kura awur irra al hal bo biyarra go shirk ra borga te a go shirk ra a go shirk ra al hal kirgi te bir wona bumba ir hunde ra har hawu yangai wasin ho gair shirku shirk godan zai ra ilmu gunde hun kuma kana islamai ba fo yan. يقول بنكوبة حربنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى كاهنا أو رافع فسألته عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم borgur kan ka gun ko do wal bor ko do sawawul alfar no kan gun tasba wala gun tira wala gun alquran wala gun kan bu dobai wala hay fote wala harana gun wal dijrana gun alhal kul kan no gun ka gan ga gun yote da sawawul alfar wal zimma ikul nya foi babu fu zama alfar yan gon kan no kwai da alfar tare amma zimmiyan no asile tilbai ze abu alfar hannai radin biya mu wanda maga amma ara harada da gono ke kan ke farme ruwa tilbu di fole kan do ko ga boy kan gwara yi ko warai Wa kan go bar ko ma kan da wo kan sin bar ko mi zaman da ya rabbal alamin annabi oh, uh, ne din bun ka ha gun ai foga a cini se ni yaddin da haya kashi in sin ke fadda wa yi zuma da kanta alqur'ana wo sa ai dini dinga bo kul mun bongone so mai ne ko bon kaido jiro wa so mai ne ko gune borin ki yanni magani ko no zombu yugunis ni ko go ta tino yugunis ne koy hayfo no kamati no wone wo wallahi no bakan won bo zamba ba ni jingar ba ni me haw ba ni zakka ba ni haji he nim buka ne ko ka ba kal mu bufan kan gol haro bo dun munu no e ko no halas e ko tara mir kanda amir ko re boryandi wasa base idina noya in kanta kanga islam tare fer ka borga ngol wata mate uno ago ira afgane ominuhum ominuhu ago hayidi rakana zai ferka borga azabuhu bon mi jinde kayan tele gairilla irko telfose donguse cireyse nyaberi, farar faru, bagan baize, cirey kura hausa, adam hausa inda yi dokar koyya nimu hay fo imaga Wani ko koye tiɓɓay zo ɗo amin yaamar nim koye nim wuygorongo cirey nim wuygoron kwarai nim du sikir koarey mu koye mu duwa maasa kangu nirgo ɓoori mu koye ma sarga mu muteya mu teya mu teya fakod kafara bima unzila ala muhammad ni cefar do wokki zuman muhammad da. a sabba sadi ɗum go gallayra niri sarge iri ye bin mahale wallahi mantir ko sarge no gawo mi ame mantir ko sarge no ya mar yan no butun shaytan fu wone wani sabu sun yafu sa salama irin hokai da gindi kayan haifu sa kamar tindir ko tala wani sabu sun irko sai ni gwe irko sai ni gwe furte irko sai ni hayu ma amete bukkan ni bar ko ino irko tala tan fose wa ko fa huwa kafirun wa ko kafarun irko la halasi ya daga abu hayyukan tara fa ganin ta mate من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم واسألوهم ويتوكل عليهم كفرا بوركل كان قدر انغن إلكوي جمورا هاي ما لا حيف وكر هيادنا دشي هيادنا مولا غبايتو جمورا أس إلكوي تشي جبادي هربلك ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها أبر إلكوي تارا سماحن ين وإلكوي تشي دنغ ماحن نيدني irkone irmin cedin mahannai ya Allah ya Aziz ya Hakim ya Jabbar ya Kudus ya Malik ya Salam ya Mumin ya Muhaimin inda da kan koya irkone irmin cedin mahannai amma da gace ce da burfo dan burfo amgun walifo kan te darra kan te ma am waliyo dinga gumarai am dugu am wakkal waliyo dinga waliyo sagun misai cebe wai waliyo no cebe ko sin murade waliyo ni imne abun hanu tara maga sabse ngai dora sara do ni koy ka ima warai wala ga cewa da masib ga ya fulan ai fa ba wani ta fatare bon kan te bora ko fatta kai wani millara ba ka sai hunkuri zama a kan ara hunkun buku kan ta bai ne kone na. kan du gudu darga da darga darga wal foda abu kwara ira wal bata mai ra ci ra cina kon da chala ira ko ne no no ne ko ba ko no wali no no ne ka sara ngwara igsa ra tawaf iga kulu. wallahi wani da. can cendeno irgba annan muhammad sallallahu alaihi wasallam annan go gudorora nuna go ngene lanatullahi yahudu wan nasara irko mulali al yahudi yancei da an nasara kubura an biya masjida haykasir ko yilal mo ne ininga annabi mai won sare di te amma aslama inna hadisa woto inna aya woto amma irde kan gogi to idde no gogi ka masiba wara koyne irmi yegi jahile tammu mi da masiba wara koyne wallahi rikalla yawmal bo bobu kan sare gana kan sare koy gana kan wali gana kan sek gana kan fo gana kan mantin da irkoy wallahi yawmal qiyamati wara koy agumul santaira ya daga borin bai kan bani jingar bani mi hau bani zakka bani jingare kina hay kul kan ni te nin bai kan dil man tubi din bu wona rasin nafa irko mir kan la amir ko borelli wasa basayir ko har hin zantaro alfaganir wa man lam yukaffiru al mushrikina yadna aw shakka fi kufrihim aw sahaha mazhabuhum kafara yadno abu haykan dubota salama kandi ni goy goy kandi bonni goy il koy tala ko dora aslam tara feri un borga ma kandi bor bor al wala nun non ko har mun ni bakal wala sino din al wala na haw na haw hawfatin se ni bakal wala sino din al wala mazika se al wala sino din al wala wodi kan se al wala sino din al wala ni koy gen yora al wala to ya do din ta islam ni goy wakilci afote ni fata islam tare da kan ni yeri yeg ka koyi. yanga silama guda mu bozan Wani kan ra'ir gohun kun zamanu wora bon kan ta silama hanin ra'igi kab kabga qalilan ikan yanno kan dika masibu ka iga kan igin suru iga ya tirko talaga iga irko talace igir ko tala ngare san babo suru iskozin maido iskoti bazaido iskozin fare zaido isa haifo kulte kaliko ni ngare wallahi ga kai aga kai kayina gumo gumo boyra gobe ta cewoyen gobe ta wazu gobe ta amma kulal halka su da ina woy gosow konsi iko mirkan kanda amir hansu ya rabbal alamina ya ga faga ku kan aman cefarandi dangde bor ku kan man sirkance sirkance amani di wala ka he wala bakina cefarano cimmono alfagana wal mobindi di kai won mazhabai fonda kan boye godi ne fondadir ugori da irkoyi subhanahu wa taala na aya tew banda innal ladhina kafaru min ahli wal walmushrikina fi nari jahannama khalidina fiha man ta cefar fa ni goro gin ta cefar ma kalfa kan da wazo kan ne goro gin ta sunnan ce ni goro gin ka sunnara ba kan du gono timne filane go boy ka sunnara inan dirman sunnan ce ina non su kan wose sunna goyi ne ni jerin diye ni go bir ni go nan go kul ni me ne ta sunna ta ce wala wallahi al faga ma ja'ala Allahu li rajul min qalbayn fi jawfi aste al bor kusel ko ne mada bine zihinka bin kan ga sunna garam bida gara bin kan ga ko ga shaitan ga din shaitan ga ko sin sanra ir ko min halasi irko tala mirka ya rabu kan mashir kan wo kan mandi kan fare no amari ya dindi wa amari di kan fare no wala asit ka hal fare no ne wal mu adi kai la kara go na go bore e ta ku me e di bor jonte bo mu ko num go cire wi mbun bano num ci ci cire wi nu bano da ta salame ayi wakasi na shirku wo mu de to bo mu ko te bo mu go ngal ka ta mu do mu do ha no ka gitan wallahi suma wallahi za wa kan donga hanki noka zani kan gornga do wi sarga zani kan kuro pro wi ga singa zani kan masa fu an dan dai wobo zani kan sikro san kon sara tan dai ga zani kan kon sara ta winya ga ni wani goyon du bo ma ga sabu sai wallahi won da bora ni nya gorba kada dun turi wata basa islamai mahamburi ko wani wani bin hun kullu ka rayu rufa hun kullu wora hun kuna irkan shirkra bisai kullu ko tara bir kanna min hanse ya riga yin boku kamar shirkan jewo kan man dika ce faryanno wai wa siki wace tarara wai mu ali kai fona gori fara wa kun cefar irko tara bisu da in irko nan irin yadda shirkan ce ce faryanno boy kurkan dumono mai kan wa ka boku da ka dace wo a ce kan gaiga da go shirkan ce za ce farno mai kurka amudno go kan gaiga da go shirkan ce za ce farno mai kurkan na agon da bayre da qur'ana mun barbu mora akul maganta bukhari muslim nasa nasa'i ibn maja tirmizi ahmad hay kul bura mora hifs ma da de shirka no te fango dire shirka ce wallahi ke farno da abu kwara asa halal nim kwa on suturaro asa halal din koi foi gore sem nir ko me hawa suri har ne koi gi mara sai ya fa shirkan ci kangu kan ne ba ko zin mai do aga din zin mai goyo aga yadin tilbai zai aga yi do aga yadin dai abu ni koi ni ko me ya fa mun suri wallahi ko gillani irkolin waran kanda amma bol garin ya fosu ne yanno mu koyi ziyara mu koyi mu gara boy ka kinise u fona tinasu irko ta la kan kan gomne no wora mu dangai hun nodi ne dis ko ten sa go ba ne irko me salam bu ka sada go ira guduwa irko mir hansin irko ta la na ngiru tu ya rabbal alamin ya ne tinu ago mi sayra mista tenta mani itikar boku mani itikar mani itikar mani itikada anna ghayra hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam akmal min hadhihi aw aw hukmi ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukm at ala hukmihi fa huwa kafir ago mista kenta kandi bon no goy aslam tare banda bon man aslam ko bo fata aslam tare kalora babor go jingar babor go mehaw mutu bon hawnu hundora kan ni fone kan ne fone kan a kan ne wone wo agbori bis annabi wono wani mura a deren da agbori dan annabono wono cine musula kan da bisa bu ma deren dan annabono wono cine mu dika filano wo ifonda ki ka tare wo jama'atu tabligh ne ya da wo unga dan annabono wono daidai ya ne ikhwan muslimin da banna da ne ya igsam do daidai ahmad tijani da ne ya agodi annabi wono wo anga dan annabi wono kul fonda hanniyanno musula sai tare alfaga dan ba kafara دمين كو ليس متى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله شديد العقاب إكو إيه جلس وما آتاكم الرسول هاي كل كان دي وكان ولا فخذوه ورا ما دي وما نهاكم عنه فانتهوا هاي كان ورا نجي ورا مورا ورسب سيرم بدي وكان كالقران را ان محمد صلى الله عليه وسلم نو إركوي تعالى قد رمى إرمو سورة الأحزاب سورة الأحزاب لمن يرجع إركوي وما محمد أبا أحد من رجالكم وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين er koy tala ne muhammad wakar wo ni manti bo tulba mo wara al waraira amma mo bai koy de wono ya dinu ta annabi mo ti mallaka to ta al imran ra ko tala ne wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qawlihi rusul wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw أفإن مات أو مت أفإن مت أفإن مت فهم المو أفإن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مت أو قتل انقلبكم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إكون محمد من تهي كل كدي ونوم تندي ويرا من تندي وتزا أدين ورا يلا دين محمد ومحمد وأبوه بوسي ولنا ناوينو yalla arangu yeegiye warce banday rakal tifataray irkoyne kan kul kannan yeegiye muhammad bu buwa sabbuse ayengi ce banda rakal tifataray irkoy na asibol kul doran asir koy tala don hay kul nasir koy dorandi irkoy musa ga hawu boyi ban kan irkoy tala yanga annab muhammadu sallallahu alaihi wasallam irkoy go bangan ningi wono man ga ahmad tijani man muhammad ilyasu man hasan al-banna ko kay man shi. hali mi fonde sambu mi boden de ko to anna bono tin to ko kan di kan kan fo gono kan go bori to an anna bono wala go sanna bono wala di chiti fo kan go bori adi mo dangde wala adi chiti kan go bori Al qur'an ki to ka de anna muhammad sallallahu alaihi wasallam awon to ka de bol kur kan di wona wo ane bo ko ce farno daga de bon kan na tagutai wona chitai ani bakcerande mai bon alkurani ci bo dang de de daga tagutu ibn qayyim aljawzi ana at-tagutu ana at-tawaqitu kasiruna tagutu da ibo biyanno amma ruso khamsun ana tagutu ibo biyanno amma iwon bai ngonge a akabira iblisa akabira bonkan gogi igoga gana a aboge dimun gana ali ne kala to bonkan da ce gutun bayatu da ra haifo kan rubar ya dino ana tagutu umru ta an tagutum no ta hanki ga gana kan banyi ga gana da wani har doga yani ga ku kan da ne dan hon kula taguti a te baka kero bis alqur'ana har ban ka alqur'ana an gano ko ta lazuman di annabi ga sallallahu alaihi wasallam il koy ni yamara mu citin da citin da kalabu sahabi kan ka citin da ngon di hon kula il ka rubur mu boy tiriyan kan man taslamin ni sola ke farayo ni sola i goran di ina il ko aye cende cenda cite woni ɗi ka walla yugo woni himɓe sa alqur'ana ciito dangane de dandaga ir koye talani arrajalu muna ala nisa ir koyno alboray ga ɓanni woye boray bon onkuna on kuna annisare ka yahudiyancey ka yigonga ceeci alboray ɗi borai boray ikulum saba ciitay ɗo hara dalga ɗo hara alboray ɗo mu saba hijey ɗo hari mu sabdi no wora hiji mon bisa mon bisini deni woni hundora nun den kan mana wone wo agori bisa alquran o kar kula alquran ra arrijal wamuna ala nisa nim di ka borin da to kafara ni kafar amma irgi yaddinda til so ko da sinda bo hinafu amma ka gadri hunde ra hare irgi kon no cito ne duma amma sindi bo hinafu kangi gangi am sigar kan ni yaddinda kan agori bisa alquran o ka kangi dare ko te niwo ni gono ta kan ciiti goono ciite yokkite yan wonay iteer yan iboriyandi bisa alqur'anan wal hadis wonay to kafara borce fadde ko tirabal ko jingar bal ko me haw sai ko irgo wara ci ci kai ko mi gabandi irko tara mi gaban da halin bugi kitin ni ngon addina wal tira irko ko ngware ko ma islamu no gabi ya islam no gabi kan da islamu mi yanga tira ga yaro bala alamina irko ko ngware ba ta isin da gabi irko mi anni bore kan da na gondi hina kan ga kitin alquran ya rabbal alamin irko ko ngware kun tara am tayne kusa ibadai am yafsirun zunubu yani kino ago mana mi sayra kan fe islamu tare hun borga misbu wanta in ta ko mo kon na haifo wutunir ko tala ci tayra wal anna muhammad sallallahu alaihi wasallam awon ya misaka ya marra wal konna fo wone wo ni ga go ala ba fa'ala baligo ga go kafara didene ban konna hundora ka hayago dukuran ni amma tan fo sindi hina yugo tin sana ko non mate wala din mate ni nita boy mo dira ko kaila wote wato kafara ne kefadir ko dede daga ne isan ne la hijabu ko ya zayyana wala هربلك إربا هجابو إلكو إتالا وني يامرنو القرآن نس مشورة الحزاب الفضل نتوي السير مالا إلكوني يا أيها النبي كل أزواجك يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك عدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما إركو جرا قرآن نسنا كأزمان لنا بغيركو يا أيها النبي وهنا نبي ما كل أزواجك مجيني قول سنة يكسى وبناتك دين ولد ويسى ونساء المؤمنين بكي ملقوة والإمامة يعني قا آيه وو أغتسى دليل ويقول كوني هجاب دي يمت كي ملقونه man ta yi wani ci man kai rani gol ka ci man wara ir ne wani sa'il mu'minina bi wai bar ci man kai kulmi ci se ya ga ci man kai hinno ga ga hijabu din ni kam zaman zo yusma korno ngai no ngi dikka ir ko ya mar noy mate ya ga de ni wani bi ka hijabu wo a ka je bu zule zo wa ga wanda me wani wal watin wa a hijabu wo wor di da zula zula windi ya ci no kaza hijabu ko zai yanno ya ci no ya ci ne to ni wani hore no ga ta amma ni kefar wonde bor moyino cefara cinira bor moyino cefara cinira irga hawu ka ayino kan cefkan kan bora koy cefar dir koy yadin ga da wani walbin misal kabe irko koy no yama ir koy di anna muhammad sallallahu alaihi wasallam no yamar al bor mon ka abogi si an me hamno dum Ya ga nim ma bore mun ne ka bute den hancin gindi ka bute den hancin gindi to mu bai kal irko ayi no ni chefar de irko yi din go ga te hore bonno mu bai ni chefar di cin bonno ni chefar dira ka gano jayi no kas hay kul bay wone gon sar kore yigin bai dan na te din no ni chefar wal mo bin mudun che dumbiyar annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono no yamar ngono yamar ci man de kai ga bankare se nisfu sakai ni ingai wonce surumbi won farsomiya annabi ne da iri wangi aikan amsu ba ce mai amsu nu ce mai kai yace mai ganda ko ya gonu na dem ne he eh, sarin ya ziye sarin ya ziye zai ai go filan kai kan murnu na da hai ya tinna ta ya tinna ta iza ran murnu na da wani agin te sabo kan din salam kai wani alin kurro musallon alin kurro ka salam kai kalora ba kan gogo ginga ba kan gogo me hawo ni ba hu gingar me hawo nun buci batare mutubi za ku kula da ruwan kana da ya ayinde ni hala saneya misle kam tu irko tara chiti wal irko tara wal burga nim kayne ndiye tara ha hariyase wal irko tara wal a awal kai bana Ni nim ya ha yanta ara irko tara ko do wala wal wal chafarani afaga kanise dalile alquran ala kan chebe bore chafarno ya da cinno kazalika nima ha hara ni mu kon hayawo danga mata hon ko na shi da boren bolen di kuban mu ka bokam ngol bene mon mai kunno ga challa modu mai kunni kun kun ga challa ma ga isba kan ga te dir hin sala ga sala har a to non kan di kware yin ne bo kuka izala nos gingarande izala tar mata di no bo izala tar kun ma jamano ahlus sunnati wal jamaa wal binne jama'atu eh famu ya faga mayo kada ne zata na sunnanje ka faga ni filinga ya daga mai gaba amma izar wo ta kala kungiya mano kan ina sunna ke idan sunna ko iga yiri sa izala izala izalatul bid'a wa iqamatu sunna Wannan najeriya to ga ne won sunna ne won kungiya mayo da mana ilmu bid'a wasu ilmu zibo wasu kan ta bid'a ilmu kano ilmu kungi ilmu kayan di annab sunna asalma mana noya to ya ga dide ko tendi wani kon hayi wo nun dora hannu ma bangandi to nun bai kan musu bai tubu zan kuna zandin bone ra nin bai kan ko sai nin ko talawon ko zaga in ko tala min halasi ya da kinno har ta in ko diya ay alfaga ne har ta man istahada man istahada bi shay'in min din rasul sallallahu alaihi wasallam nun wata mana boy ma harate di ko tala wana addi ko jawon addina ka kan makin hayo kidan قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تحتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ekoyin halasi markir ma alfuga kan da aya insha Allah a bumbu akan da aya sai jine mun to akan da iko ta go gore din annabi zamanu rano annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan dai nago gunaru ngan dai nago kella igona rumaira ngai no goye banda in sanni yasala annabi wa sahaba iga ngai wodo ne go hore no irko itala na aya zuma irko ne kullu nisa yalla yalle irko subhanahu wa ta'ala wa ayatihi da wala ayi ya war rasul da wandi o ngulu wala to har wala woron kefadde irkoy woro cimando banda kusi ne kusino womninna gogo hore iri wonen sibay matan kun goga cida bolen gonde wonen wonen cede hay kumis wonni kende kaago mini gin jecinda kan ni mudno mini gin jecinda wai borana bastarano ya to yin koy diya zamano ran sahabi yer bor yen ne wona te kay yen mo annabi annabi kay ce bunge wuci mandi ba ka sun nafke no ihunde ra ir koy tala ne ice faro di ir koy ice faro ici mando banda ya daga da ir koy ta annabi zamano ra idu bor yen kan no wote ir koy ice faro ne ku kullu kibira wo sab sem ho gairi ha haratun addina ran asab se ha har go sab barakan ago addina hasara bo te te fari ago ir ko isara wal ayra koine sot nisa ir ko no kor nazzala alaykum fil kitab أن إذا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إركو تعالى حقيقة إركو نشيط زمن القرآن على كان نقول كان أسلام كمن كان كان نمبر كان كان إركو آيني جوهارا نغني جوهوري دا إركو تعالى فلا تقعد معهم سكور مغنبوين كلهم باكسهم كل هاي السيكول نقولهم كلهم wai boy fodo ka dun wondi yan wal way boraki anen wondi nan huri jine ir ko tirana ga cew kala wala fo numa alhamdu cha musam bo sar ko ay fo sambu amma dangara ago agogo no riceci way bongu ne se irin mo irin kaga da ila islamiya ino ga ya santa dun wodan rubune har ko kalkalcer ka ba ir ko tira ago agogo da wai hal jingado burago te hay fo um ka hun bandirka amka as jingro boriyandi kala musa tundira limo mun fatta wat ma mun go bandi tun kala sini tun ka to go jingro wan hay ku gode mun tay ko ma go go ne ne gode hore di ir ko e aye to wole te fattare no bora kan te te fatno ni kan go ga hangara to ni kan ga go fi filiste wona ya tiyatar wona yan te fattare yan no din bu ira ir ko gin gudu gaidan wallahi ko ne buzurge zam irko e wonno jingar jingar sina ti horeyda irko wonno alqur'ana asina ti horeyda hannem kagal boramu horeyda imu norden gade ga hangal koyne to irko men halas irko to hanne gan nongora kan igu horey no de irko aye igu cheforen dai hijabu koy ya zayyanno kabay koy yai sergin ya ziyai ya tine ya tine irko e fala taqobu mahu musgor magan wonno hatta ya khudu fi hadithin gairi har in bar mai fakar hukumatin fakar wadi ne innakum idan misruhun hal mu wani gorga margin da gun wani agin wani gulu ji sunance ibo gorga da fala hannu. wai ba go a go sunne wa zai do ago a go ga wandi amma wai in no gornan kan fadi mai rawogo nan tigi ku ai hahara nan kan filmo dumani gidan ya ta da mai dumani gidan nono ta wani fadi أجهارك مرجين بوريه تونم بي والله شو بيت يوم ورك تلالي والله ورك تلالي ولا سك سارانو ولا سك سارانو بيرك تلالي بس كان يا ذي تنو بوفكو ولا تزير وازرة وزر أخرى bofo kusugo fo zunubu sambu ka debora akan nan abu zunuba te na gas ne abu zunuba te wangu ya diga ni wani gas ne ni ko mar ginda il ko ne to ni ko mar ginda bo ya sa te wuduma innakum idza misruhu ni won te shi inna allaha il ko yami wal munafiqina il ko ig margan jahannam aga munafiqai agi margan di farai a gima gafi jahannam jahannama jami'an kun maganta za munafikai za cefarai jahannam fulokari ko gidan bal ni kangene la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni yewte munafiki subar ma munafiko dini jahannamu rani ga darim du ke frede wat ni firawun da ke im qarun da ke im haman da ke im lamruz da ke dubo ke himandi cine ke kul wat ni bi munafike gonde to ni jingar ko ni aslam kan go te rasulullah wa ga da gune ni ga da te la rabo re gune ni ga da mata mala ga wore hangane ndi hangane da to mu bikan ni wani go munafike da din wa mu wani go ke fere irko mir halasi amerikan da wani sabu sai irin kokare irin ta irin wani goyira ya da cin har ka son koyi ne irko ta ala kura faga ne iyanta asihiro ngotu kotte kotte agonu ago mana haikan ba salam tara fer kaniga ane kotta mu no no no no no kota ki gite bi n'o bare nim ba bon kan su ba wallum kon bo kan ne ba kotu ko ne wata wote asihir wal ataf igona wote kan nan bonkan albodu ba kasu ba cere imite sababu kangi bine na ba ni chere wal alboda wal kangi ba chere im haite kangi bine ka chere kisi ba chere wal ba ko hinki de kangi ba chere im sababu te kangi wona ba ko taraka ko to won ne, no woni sawaun ni kan gone te algore ne se kangi ba hon de ngi hiji isduwa amnen subara am ko ni do ma ha hon de aso te be gona ba ma ha hon de mayo hon de ba mayo ya ri kino hon de nya mayo al to mi je kondanse mi hantum mi no se madam amte ya amte te yaŋ te ya wallahi boro ko cefarno bor kul kan go wone te agoyo ne ya in ne ba abu bara ba ka bara kala buwara da go goy wone bo cefarno aljanna harama gamati ko tala na bangandi kan wa mai shirka innahu mai shirk billah faqad harama allah alaihi aljanna wa mawahu wa nar wa ma lizalimin min ansar borai ko dumai ko aljanna haramandi ga to irko taala has waɗa kotte kotte irko taala cemke ceɓatareno irko woma kafara souleyman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نهن فتنة فلا تكفر إيه. yaadicinno ne wa ma kafaru suleiman walakin na walakinna shayatina kafaru aye watakatine yahudi yentey lanahullah irkolano mbariga gam yahudey da nusarey irkoytalani la dinga bambe yahudanke dan nusarey boriyaru yenno mu co suratul bakara mu co ali imrana gani wasa nigidi yahudai martani ko ni sifunda wadi sabu se irko tara min halasi ne sulaiman ko ko no irko tara ne wani sabu se sulaiman man jinna ingeno cefar ifono ni cefarani zami go wora bayirande kotte ir ko tala ko do yanga kotte wode ir ko ne mantkala cefarte kottu gono hakika kottu gono amma atewo cefattarayno bo mu cimande na cefattarayno din yadda kan agan miso agan miso hansinse wala agan hayfo doron kan wuce a gaci can kan nase to borce fa ko tala ya ga kotu gono asilan nasu ka gaci kan kotu go alfa gai tabbatar kan kotu gono amma kotu te yan di kotu ciman yan ke fatare no in ko tala ruwa kan ruwa ka ba ga dinda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alfa ga mun ko kotu insha Allah e eh, porto kurogo jingara se porto kangol hare ine waybore fella waybore se furelu fatew aga zeni fella waybore se furelu fatew porto kangol hare kota uno alboreg fure yemo fata daga igba borema nizamo imate biskanda imanda salam tare inshallah assalamu alaikum ya daga irdi kotte che fotterino amma irdi hun kon kotte kotte bore gonne vale gin bore do do bon ko do do no ko ne ga ma ame bon ko ga bo ma ame to ko ne gonne do vale to irnya fosne ilba bai kayne ne won bere wiyega kay ko tala won fondaga fondu kotte fondu kotte ko ne korti kone ni ko ta ce kan korti ci fatarayno mukimani na ce fatarayno ni ma go ci fatarayno mata annan muhammad sallallahu alaihi wasallam annab na asir rabon kan korti te wala se wala korti te ya daga asinga ira daga singa bor hanna ran jama'a nara bon kan korti te wala se wani korti idi korti mo kunun walu walu binde way boray hala kan su ba wacce din tunga hiye albon wa kan go di kan di ba hijama wanda banan din dai wona sabbu sebo kul kay ko wona batu bayre ko alfaga kul ni ga ka tibura wai wore biya igu wai ma ayya am si hiji de am si hiji de da hiji am ti da barkan gondo fa ko te won wore ya ami batu ganga da gamora da kan himan wona to ti fatare no ko te ir ko wa ma kafar sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihr wa ma unzila ala al-malikain bi babil harut wa marut kadde aku ayabanta kul ko tala balanta ir ko tala ne ayara de ما ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من الخلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون إن إلكو تعالى حقيقة ولقد حقيقة علموا بريد ينبي kan yenni ko suban dunyara ditni mu desi im ko zum togo ditni mu desi im ko zum gana dituni mili kan go hobu am tenoru noru im kwari singi ima doga am te im tur hamnuka ima nonse mun ka bo feri uram kara da kan himan dole ce fattare goyen wallahi dukkan da gone ya dubdo da yote ya dubo ina kale hasariyan to ni ya ce farno ga kan ko indo ga ta ce farno bai kan حقيق ويكن alimu يوسوبر براكو إم بيكن ولا كن علمو su ba hakiki mu bai ku sise isin ba ala har ibade no ya ko tuko ne kwaye hanno im wan wara hanno im hiji wa ta hay kiba an dunya ti wallahi ala isin ba kottukowolu pour que kottukowolinno alfagono kanga kotte zimuno kanga kotte algono kanga kotte woywono kanga kotte habirno kanga kotte yaade kambu goyterno kanga kotte alfarno kanga kotte bori kul kan nogate bori kul kan cinno bonkonuno talkuno yaade cinno hay kul kan noden yadinte kottukowoni insini bonkaray makki koye wala yuflihu sahiru haythu ata kotu ko sin ko ka ga kurka naga asabu sare di kotu ko ni kidi wo ko ara isaba di go la abra isaba di ka yo ta de yum isiya dinda istaya yirtar ki cer hasarau yirtar ki cer si yirtar ki cer goy hasara yirtar ki cer mitandi yirtar ki cer haya kula sara da ko sai goyo tafattarai irko tala birkanda irko na ngim tubi ir mor goy me kanti ko te ko tala mbakare se boden gol woy wara kan ko tla hun kuna ito kemfe isba wo chezem ko jin ba shefu irko mirkanda yani cinno hakika a hakanta hakkanta alfagaledi ga ŋutu bonkanga asilamay cefare asilamay cefare ga sine aslamai bon yani cino agi ga sine danga dimisika kan cefare kan ciiti kan ine dool dool kala aslamai goyda asilamay minanga seddinda me ni wonum tunu bo be tracé ni da za kan wonda ko walla go sabse mutungi gaga sinay nim cebe kai ban nonu bo mun bi ce be to bani go ne la ilaha illallah bani go gingar bani te tabligi bani te hay kul kanno mo be ken go te farira ni cefa de ir koy cimen banda akan di qur'an aya kan go sotul maida ir jerane mana wa mai e, wa mai wa mai yatawalla allaha wa mai yatawallahum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawm adh-dhalimin aya yi irko ke ya na amanu he wate cimadin da irko la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya usi yahudi yance da nasara usi dite bako kan ngai tuwar chore ngai tuwar gundun kai ngai tuwar shawar kai irko ne ba'duhum awliya uban shindo markan cido bako no ngai dite no ba chere wa man yatawallahu minkum bo bukan bo yilan sine koyiga kan bo bar koyiga da su ne birin wadda da su ne fa innahu minhum ni wani goya ba kan ngi jingar ba kan ngi me ba kan kan sarka de teno ag chocino ni mogi jinga ni gi jumma ni gi idi to ni bo irko fa innahu minhu inna allaha irko taala la yahdi alqawm adh-dhalimin irko taala sunet kan bace wan gar wuto nyen tayra irko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqu zulma fa inna zulma zulmatu yawm al-qiyamah wo hogani tonye dam toni wo kuba yara guda kayndo hal irko mir halas irko mir kanda amir ko boriyande yani kinno hakika yagganta alfagane nta bonkan na haw ngum dora kan gor fogowar a baira da darza da balero tunan kanu a gihin fatta muhammadu wa shari'a markai gudu boriyan go irona aslamaira kan igwanda ibada kan sina hakika kan irko ne wa gudu rabbaka hatta ya yatiyakal yakin ngai go yakino ko nori ni awu irko a darza to canfe kan sonor no asir irko gani ba mai irko gani wal zan ne dan borgo kan nim mukan kan dan kan ngo agoni ndika aga hagu amuhunu wangu do seda tire make cine khadar afatta musa won seda tire asi musa won seda tire kali ko musa ya musa ko bere ci taru dangin dikan borgon zamanu kan gingin wa kan kan mo agonda bodin duma to kafara wa ko ci fadir ko zamir ko tala na annab sambuno bora kul ma zamir ko tala ne ingina annab samba ingina sambuno bora kul ma taga bashiran wa naziran wa da'iyan ila allah bi idnihi wa sirajan munira yalga muhammad sallallahu alaihi wasallam burakul gani ko samba pat burakul gani ko samba mai zai di ginne kul gani ko samba burku kamar ciman dinda wallahi burakul albuce fa yalga ko kan tar kan du addini fo kan in da don kan addini ka tare in mo ngonin kamar sharia mar kan kuni godiya illa bazir ma la mu ya kan ka illa bayra asogay wutunu wallahi wutino bangandi ufandu bayre tugiyan waran bay bayre tugiyan goma sibera kan irkuna innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al walhuda wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim alfagay warwan aya ay mai bongole mai bongole dinugo ba ko ragar da stimoshi ni goga di bil ago tem danga bon din salan iginte bor ja sel ni goga di shirka go tem danga abu. ni goga di tafatare go go tem zina go go te ya ga dir ko tay won dawo sulu wono ta irum danga ya ga im tabligh da ko fogrfa kan ya ilyas bangan ni kan im danga hu amrar al umma al umma zanaga asabu se tabligh dai di ka kwara di shirka ko go salan abu. mugune iwalai bayan la bashira wa nadira ya ni ikhwan muslimina yani ga dirwo diyalin mu ba hotu sunna amfano mukai sunnabo mukai mu bangandi ni mu goyni windora mu goyni kwarara mu goyni labora ni mu goyni ko tala se ko no gilbar musdar ceci bon daga musa ceci kwar borga musa ceci nuwon daga musa ceci ni alfaga ga din alfaga ci mo gar magana dan tar gar huna bande alfaga irko ma don to me wala irko diana don to to gar annabono dan fa kana ka suwa kan da annabono tanga ko min war halasi والله وسبس هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إركوا جلاله هو الذي إركوا تعالى الذي وتودني irkot kafo irkot kode arsala rasuluhu kan ningi di san ba bil huda kan da wadin la haƙƙin adina kan ta cimcin wale ya ga sanno daina tasdina tasu lakkal kon kul fam kan cim adin bo tarol wala sino to taronay gono annabi muhammad sallllahu alayhi wa sallam amana bu kalani iftarkat lyahudu ala ihda wa sabina firka eh, iftarkat alnasara ala sanatain wa sabina firka واستفترك هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد فون قامت آية هذه وس نملا بواكم تافولون بواكم كأجل فولون كنينو ولا بونا نينو بوندا هينو والبيكوين irko mai baydi nino irko mai hinadi nino annabi sindi hikmano wallahi ɗum hoggaydi won han salfage u usirke bangandi uɗila bangandi ucefatare bangandi wotan worgama imanayi wonima sambugoyo asi waranga wo sabsan ya fota salama ilmu hamburu ko ya daga wona sabse ilmu bay ilmu bangande go yese cimo kanga na subal ko ma ilmu duga halasi bon kan zamir ko tala bangande no fa kan irkoy a tabbatar da alqur'ana kan irkoy no kan da bon ka ba bor ku sin da bo kan kan ka ba makan da na ci da zam aya long kan kan da su du kan da igono wargi bar bisire man kan ci no to go go ni ginora iru man kan talbi da no kawul da ni gogote wasa basir irin wara irkoy min halasandi amir kan da albara ne wayanta wano lokto manu iwayanta ngno wata bor mu gar gun irko addina ga bomin bon sangu ne ko addina ga ce shiga bai niske ci goida wanda wo mai kala ke fattaraino danginim te bon kandi wo ko addina matan di hun kula gonna ka salama kan digari on kuna ekol no te aslama do valere bis qur'an to duwa ino go ekol dine da ban ban hando zambar bar a aga da batan bana da faga ka handir ka handir ga bazongo da ko cha gare amne gorne ayo siara walla ban ma ungar mu kata faga kan gole gon tel no so zon fol sa gare ni wal faga ga sina windo rawo wa bu fo gun zambar gun go ban ekol kan dim du wai am du du te ministre de bi te wala mu te haifo wonon go ceshi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to lo cha ni numunsu amandu addini wata ko ba'duwa asinda buniyo ilma ya ko boy sa tefa zam wala no bolen sambi mu ko degi wani la krela alfaga no boni boy boy suna ko to wallahi taru amma lo kolom sin gengi na addina da ni ba boni wala kolo ko yom sin ni zo gengi agin addina na gajiyar irko ta tira ibi ba da alhakari alhakaira ka annabban gendi nim izo nim subur asin ya hannu dina hay nim da sai ma hannu ma bai nan irko tira da bali ma ne? wodi woni en waslam tira ala kayra ir ga amma ir modiga kadri ko ala hare kuma hanse yani ga bor kur kanin gongar ko ir ko adina awol bayra ce ce nga asba bayra ce ci asba bayra ko ni asgo ni bayra ir ko tala ko ko ko ke farno amma ga kan da aya ka aya go so sajada ir ko tala ne waman azlama mimman zukira bi mimman zukira mimman zukira bi ayatihi bi ayati rabbi ثم أعرض عنها inna minal min muntakimun e koytarane alqur'an ara man azlam bo kun man bisigi toñe bo kun man bisigi bon toñi to boro na bon san guhon ir koytara won aye ga di ceman di yandi ir ko ayi wala kan amala man zukkira bi ayati ya do kan bo kun man bisigi bon toñi to bon kan asba ir ko sanno nan kiga wa gunon ko wazni ka bo bolen wo tele bolen boden go zalai boden ko iriya boden ko lata boden ko hondai ko maga zalai maga hiye vei maga ta kan himan diya dini kal mc tarai tun dogo tarai go han dogo na zuku han korbai go kan bi hiru go ta kan ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun don tiji babu zan don ka gara go go tele go tifile an ankar sai da yo agawi hai baba afala tazakkarun yallan stasu ai baba ko gicin ne sai har kware banda hama banda cin cindi an dunya kan ni beje har me filin gune don ti ni filin gune fa me kware ra kware kukan gonu kura ayon ba fo ka pat kan ne ka rite daga kan babu zaniyan ka go dunya zaniyan ka go amma wa zai do da ka wa zuba ka go ko iyo na ruma har ku inda to babu har ko te gina har ra wallahi ta buje wono lugu chino wani kogin fi har ya me de loya irko min gor halas amir kanda amir koyboriyendi yani ga wasa buse bo kukan kanna dini ko aye filla ani bon san hori ko aye gal boye mun koy mai ko yekka mai na ko gidiye ka he jahannam ki go chidi ni bora ko bo bo no ko ara mo ko follono aso ga imbo ko ara o aso ga yetante kai ini dame allahu akbar irko min waran kanda amir hanse amir koyboriyendi ya ga bon kun mai moto yido bon kanna bon san mana kanna mana irko aye igafilla si ango sanguhuna hunaga asinda muradu aga siba irko sanno asi yerdinda asiba irko gore asina kai ko borai go irko ne inga irko inga gite ban mayenga tonyen taiga irko sidan tonyen tega irko ko tala ngware kan gondi hini kan gondi gabai ko kan gabakar irko mi yafin woran kusse amir kanda ir alfagai ir gogon ware irko tala ami batu irkoy mi kanda ami tabbatandi irkoy markay cinani borjino handay batu irkoy talamir batayaniki irgirkoy ŋwara illabo irkoy manola kalkale sakolla idi fitne kirgogo malabo jerjerayra irkoy irgogni ŋwara irkoy nimi wis boye kango fitne wodan ni niyogi bay iri bai wokan gonni ba ni nima kanda wokan sinni ba irkoy talanimi godi mu hagandanimirwawi mero irko gele ngwara irbare ko le kango ke sunna gon daidai kango ga bangare go se waka irko ga bar waka ko se ba irko mi tabbatan irko mi no ikhlas ngai goira bole kai yan baila marga idu baila banna idu ngai uslu foki go bole ce ko ga imdange che talbo irgir ko ngwara bole ko duma baile ko ne ko mi kanda irko mi hanse irko tala mi kanda lamin bakar ko ya kanna wa khairul hadi hadi muhammadu sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها مسكول سين كان كون بان كان وور كوني أنا كان بان كوني دين بك أجا لبون وكان دين من كان أجا لبون وفوشن إيه كون وارا يكم غوني كان غوني غابا إيه كون كوارا تينا إيه كون البنك لان كوارا دين بوريغا duk wara izai ga irko mi kai bara dugo ne marki inir kubainin da ba kirwo zan kenu talibi zenno inir kubainin da ga hinawo irko marbar da yaro marai ga irko ma barka iwan zurriye ga ko ta mi tabbatar ni mu annabi ba su ne bo har gomi gar sambu irko tala su ni gomi wani kwarara da su da kai kwara kulmar ganta ko ta tala ngore kan gondi hini kan gondi gabai ko irko tala amna hando kan go kendi kayarga hadu su baranta wo ko mi ce babani irko mi iman tare hanse aminu hina kan go ara ta la sai ya rabbal alamin bori kasin bali irra irko tala mi safar irko mi no bali hunga ga? irboy kan gonno baari ko wir gasne baare mi de ko tara fondara ya rabbal alamin irwon labo jini boray irko dir ko ko koye ko ni mi batum irkoni mi hanse ni mi kanda ni mi tabbatar da nikin ba su ne ni mi da kin sai fabu koyan musita ta ta sai fabu ko ya rabbal alamin irmo kan ta bandu boy kan go kai irko mi tabbata kan ga ba ci ni mi ga su ne kin gani ya allahumma aiz al islam wal muslimina wa zal al shirk wal mushrikina wa damir a'dana a'da din wa sur ibadak al mujahidin fi kull makan wa sur ibadak al mukhlisin ya rabbal alamin subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.